barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin gwallaga a nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na ranar laraba ashirin ga watan ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama uku, wanda kuma ya zo daidai da takwas ga watan takwas miladiya ta dubu biyu da sha biyu a wannan majalisi mai albarka inda muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratun nahal kafin mu shiga bayanin ayoyin da za mu yi tafsirinsu a wannan zama kamar yadda muka saba ga kaɗan daga cikin tambayoyin da muka samu da tambaya ta farko yana cewa abinda ya rubuto a takardarsa a takaice dai abinda takarda ta kunsa cewa mahaifinsu tun taso wasu suna karana yana yana dukan mahaifiyarsu duk sanda wani abu ya hada su sai mata duka to har gashi sun girma har wasu su ma sun yi digiri amma bai daina dukanta ba saboda aka dai da ya ta wata rana shine suka hadu suka mai duka to wai tambayar da yake sun yi laifi to a gaskiya bai kamata a ce dan musulmi ya yi irin wannan tambaya ba a ce dan musulmi ya daki babansa kuma yana tambayar ya yi laifi ko da mahaifinka ya yi kuskure ya yi laifi ya ci zali ba kai ya kamata ka ɗauki mataki irin wannan ba har ma ku haɗu ku da kima haifin wato a musulunci ba a sandan wani ya ɓata kai maka ɓata sai da a tare a lalace shi a kaddara yadda ka faɗa ɗin haka kawai ya ke ta ko kuma ɗan abinda bai taka kara ya karya ba ya da ke ta to kai ba za ka da ke shi ba yana na a mahaifinka ko ma mai yake yi kamata ya ce idan ma akwai matakin da za ku ɗauka bai wuce matakin yi masa nasiha faɗa masa gaskiya ba jan hankalinsa cikin lallashi ko kuma ku je ku samu wani wanda kuke ganin zai yi masa magana yana jin maganarsa zai faɗa masa ya ji to kai ƙaransa wajensa shi kuma ya kira shi ya masa faɗa amma ba daidai bane ku daga hannu ku da ki mahaifinku wannan ba daidai bane mahaifi yana da girman haƙƙi da Allah ta'ala ya sanya haƙƙinsa bayan haƙƙin bautar Allah wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana bayan haƙƙin bauta bautawa Allah haƙƙi da ya zo baya a cikin jerin gwanan haƙoƙi da Allah ta'ala ya ambata shi ne kyautatawa iyaye kuma musulunci ya umarci da a kyautata mahaifi ko iyaye ko da ko ba musulmi ba ne abinda kawai aka ce ba za ka yi musu da'a a kansa ba shine abinda yake saban Allah ne abinda ka san idan kai shi ka saba wa Allah to anan ba za ka gabatar da da'ar su akan da'ar Allah ba amma ko me suke yi akwai haƙƙin nan na mahaifi akan ɗansa ko mahaifiya akan ɗanta wannan yana nan saboda haka wannan laifi ne babba ku nemi Allah ya fi muku sannan shi ma ku nemi afuwarsa lalle lalle ku neme shi ya yi muku afuwa akan abin da kuka yi sannan kuma ku nema wajen Allah shi ma ya fi muku sannan tambayar ta biyu shine hukuncin kafarar wanda ya bige mutum biyu da mota bisa kuskure suka mutu kushin zai yi kafarar mutum ɗaya ne ko mutum biyu to kamar yadda aka ce a tambayar ya bige mutum biyu saboda ka kafara mutum biyu ce sai buga mutum uku kafara mutum uku ce kowane rai zama kansa yake ba a cewa don kayi na ɗaya shi kenan sauran ba sai kayi ba ubangiji ta'ala da ya faɗi kafara ya faɗe ta ne a sababin kashe rai guda ɗaya wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا هذا أكرشان آية sauraka mumini guda Allah ta'ala ya abbata ya faɗi kafararsa sauraka in sun zama biyu za ta zama kafara ta mutum biyu in sun zama uku za ta zama kafara ta mutum uku kamar yadda kasandiya da ake bayarwa ita ma haka ne in mutum biyu aka kashe bisa kuskure diyar mutum biyu za a bayar idan mutum uku ne diyar mutum uku to yadda ita ma diyar ba za a ce za su raba ba to haka nan ita ma kafara ba a raba ta sauraka idan ya kashe mutum biyu bisa kuskure to zai yi kafarar kashe mutum biyu shaharai da aini har sau biyu da ya azumin wata biyu a jere har sau biyu Allah ta'ala sai ya taimaka masa matukar dai Allah ta'ala ya ga zuciyarsa sannan mai tambaya ta ta yake cewa hukuncin karanta fatiha ga mamu wato mamu idan yana bin mai limami sallah shin zai karanta fatiha ko ba zai karanta fatiha ba maganganu ne da yawa na malamai akan wannan matsala akwai al-mubarak furi littafi gare shi sunan shi tahqiqul kalam zai kai shafi wajen 500 akan karatun mamu ga fatiha a bayan liman amma dai a takaici a dunkule a cure a gurguje abinda yake ansa mafi inganci shine idan mutum yana bin liman in sallah ce sirriya wato sallar da ba a bayyana karatu to kaga anan zai bayyana zai karanta shi ba zai karanta fatiha da sura kamar da liman yake karatunsa idan kuma sallah ce jahariya wato sallar da ake bayyana karatunta to in yana inda yake jin karatun liman in yana gurin da yake jin karatun liman to karatun liman a matsayin karatun sa yake wannan shine abinda hadisin Jabir yake nuna man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'a wanda dai yake da bin liman to karatun liman a matsayin karatun sa yake sannan kuma shi a wannan lokacin abin da aka dora masa nauyi shine ya saurari karatu ba zai yana ana karatu shi ma yana yi Allah ta wa idza qira'a al-qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan ana karanta karanta qur'ani to ku saurara saboda ka shi a lokacin wajibin da yake kansa shine ya saurari liman mai yake karantawa kaga taurari ba za ta kaunu ba yana sauraro yana karatu ba zai yiwu ba saboda haka wannan shine idan har yana in sallace ce jahariya kuma yana jin karatun liman amma idan baya jin karatun liman saboda yayi nisa daga inda liman yake kuma babu wani abin da zai kai masa sautin liman inda yake to kaga wannan babu maganar wajabcin karatu babu maganar wajabcin sauraron karatu a kansa to sai ya karanta daidai yake da wanda yake bin liman a sallar da take sirriya wato ba a jin karatun liman a takaita wannan dai ta ce a wannan shi ne ƙauli tsakatsakiya tsakanin kaulin da suke cewa ba sai ya karanta ba kwata-kwata da kuma kaulin da suke cewa a kowane yanayi yake sai ya karanta wannan shi ne tsakatsakiya kuma wannan shi ne ya fi rinjaye wannan shine zabin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah sai kuma mai tambaya ta gaba yake tambayar hukuncin kaciyar mata addini ne ko al'ada addini ne ba al'ada ba ce yana daga cikin abinda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya samu laraba suna yi kuma ya tabbatar da su a lokacinsa akwai wacce suke yin kaciya ta mata kamar umma tsiya tana cikin masu kaciya ta mata illa iyaka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu shine idan sun zo kaciya din ba za su yanke abinda ake yankewa gaba ɗaya ba za su yanke kaɗan ne wannan shine abinda aka sani masu yankewa duka ko ko masu ma ɗinke gaban mace da sunan ba ta kariya wannan sun fita daga koyarwa ta addinin musulunci ba inda aka ce ai haka wasu al'ummomin suna yi to wannan kuskure ne ba koyarwa ce ta addinin musulunci koyarwa addinin musulunci akwai wannan ga hadisin Aisha da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza massal khitanul khitana faqad wajaba al-ghusl kaga ashe mace ma tana da khitan tana da kaciya kamar da namiji yake da ita wannan shine sai dai kaciyar mace ba wajibi bace ba kamar ta yadda namiji take namiji wajibi ne a masa ciyayi amma mace ba wajibi bane idan an yi shi ke da in ba yi ba ba laifi aka yi ba saboda ba za ka ce al'ada mace zunzurutun ta saboda ka yaƙi masu yi kamar yadda wasu wasu suke yi ba kuma za ka ce wajibi ba ne don haka tilas ko an so sai an yi wannan shi ba ba daidai ba ne suna ce ga wanda ya yi wanda kuma bai yi ba ba laifi amma ga ɗa namiji wannan wajibi ne sai kuma wani shi kuma yake tambayar hukuncin lalas lalas kamar tsakiya da ake da wuta ya hukuncinta ya ce bai da lafiya ne an kai shi gurin wani mai magani ya masa lalas to kuma abin yake damunsa lalas ba laifi ba ne don mutum ya yi shi amma dai kamar yadda aka sani shine asirin dawa sai an buga an buga an buga an rasa duk wani magani ba zai amfani ba to sannan ake yin wannan amma in aka yi aka sa abin nan ba laifi ba ne. Ah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci waɗanda ba sa neman a yi musu rukuya ba sa neman a zo a yi musu sannan ba sa lalas sannan suna dogaro ga ubangiji sannan ba sa canfi annabi ya ambaci masu wannan sifofi cikin waɗanda za su shiga aljanna ranar gobe kiyama ba tare da hisabi ba sab'una alfan da annabi ya faɗa a cikin sayyidina Abu Sa'id al-Khudri cewa mutum dubu saba'in za su shiga aljanna ba tare da an musu bincike ba waɗanda suke alladina la yastarquna wala yaktawuna wala yatafayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun la yastarqun ba sa neman a zo ai musu rukuya sanan la yaktawun ba sa lalas wala yatafayyarun ba sa canfi wa ala rabbihim yatawakkalun ga Allah kadai suke dogara annabi ya ce wannan za su shiga cikin za su shiga aljanna bi ghairi hisab wannan hadisi ba yana nuna cewa ba a magani ba kwata-kwata ko sai ka daina magani kwata-kwata sannan za ka shiga cikin wannan dubu saba'in da annabi ya faɗa annabi ya faɗi waɗannan abubuwa amma bai ce ba sa magani ba kada mu fahimci wanda yake magani ya zai sha magani in bai da lafiya shi ba ba zai iya shiga cikin wannan ba da haka ne sai annabi kawai ya ce ba sa ba sa neman magani shi kenan do a huta amma sai ya ware waɗannan abubuwa uku saboda ka waɗannan abubuwa uku su kadai ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata sai ya tsaya akan su bai dace kuma a fada da abin ba a ce duka ma mai duka ma a bar magani in ana so a shiga cikin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magani kuma ya yayi wa yayi wa kansa ruqya yayi wa kansa ruqya da yana cikin tamamu tawakkul kada kai kanka kai wa ma kanka ruqya to da annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yi wa kansa ba amma shi yayi wa kansa ruqya kuma ya yayi wa kansa magani saboda haka ya nuna kenan wannan baya cikin abin da zai hana a samu shiga cikin wannan tawaga saboda haka lalas ba laifi bane amma dai shine karshen abin da za a nema na magani shi ko wannan tabbayar sa shine ya je hadisi ya ce mala'iku ba sa shiga gidan da yake da kare ko hoto shi kuma gidansu akwai kare saboda ka yi nemi mahaifinsa ya ɗauke karen a maida shi gidan gona mahaifin bai yi ba shi kuma sai ya kashe karen saboda mala'iku su shigo gidansu to ya kamata ya sani an yi togaciya shi dalilin tambayarsa shine kuma ya ji an ce ga wata mata ta shiga ta shiga abin nan ta shiga aljanna saboda ta shayar da kare to kuma shi gashi ya kashe kare kaga kenan in waccan ta shiga wuta saboda mage wanda ta samu aljanna saboda ta bawa kare ruwa shi kuma ya kashe kare to wanda ne matsalarsa <laughs> to ka so ka yi abu mai kyau ne kuma sai baka dace ba ba haka aka ce ba kare an hana rike kare haka kawai amma idan karen farauta ne ko na gadi ne wannan an yadda a rike karen farauta ko na kiwo ko na gadi wadda musulunci ya togace waɗannan ana iya amfani da su sauraka da musulunci ya fitar da su kaga ba su da cikin hukunci ba da haka idan karen da yake gidanku na gadi ne ba dalilin sa ka kashe shi ka zata cewa kowane kare hukuncin ya shafe shi a'a karen da ya shafa shi ne wanda shari'a ta hana amma wannan shari'a ta yi izini da cewa a mallake su a iya rike su shari'a ta yi izini kuma kaga abu za a haramta ma mutumin da shari'a ta masa izini ko a ce mala'ika ba zai shiga gidansa ba to me dalilin yin izinin a bar shi kawai ya ya rabu da karnukan kenan sai shi kuma wanda yake tambaya akan tahajjudi sallar tarawihi ce a lokacin azumi me yasa wasu masallatan tahajjud lokacin goma karshe ta shigo sai a daina sallar tarawihi sai kuma a koma ana tahajjudi sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama a sau nawa yayi tahajjudi sannan wasu masallatan suna sa spika kananan masallatai a unguwa sukan sa spika a lokacin sallar tahajjudi to tahajjud da tarawih da qiyamul layli da salatul witri da abu ɗaya ne sunaye ne kawai suka shafa ba ma da abu ɗaya ake ne wani lokaci a ce qiyamul layl wani lokaci a ce salatul tahajjud qiyamul layl qum al-layla illa qalila afdalus salawati ba'da al-maktuba qiyamul layl ko salatul layl saraka duk sallar da za a yi bayan isha'i bayan sallar isha'i sunanta qiyamul layl sannan ita ce tahajjud din abin da yasa ake kiran tahajjud saboda za a dan yi bacci kaɗan a tashi sannan a ci gaba shine kawai dalilin kiranta tahajjud din da Allah ta'ala ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda saka Allah ta'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan shine ita ce kuma dai قم الليل إلا قليلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا itace dai tahajjud din sannan an kira ta salatu tarawih salatu kalmar tarawih bata zo a cikin nassin alqur'ani ko hadisi ba illa iyaka yau da gobe ne ta sa har aka fara kiranta da tarawih saboda idan an yi wasu raka'o'i musamman a wancan lokacin da ake tsawaita karatu in aka yi wasu raka'o'i sai a dan zauna a huta sannan sai a kuma tashi a yi wasu raka'o'i to wannan dan hutawa da ake samu tsakanin raka'a biyu biyu shine ake kiran shi yasa ake kiran tarawih amma dai ita ce duk dai sallah ɗaya ce to tafiya ce tafiya sai mutane suke zaton cewa wata sallah ce daban tarawih wata kuma tahajjudi sai a ce an dakatar da tarawih an fara tahajjudi ko an yi tarawih za a yi tahajjudi ko da abu ɗaya ne masallatan da kaga suna dakatawa suna yin suna yin waccan saboda suna da fahimtar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sha adadin iya adadin da ya sha uku qiyamul layl dinsa bai wuce raka sha uku ba to ba sa so su zo su yi wasu ragawai goma sannan zo su yi wasu goma to sun saba wannan ka'idar wanda kuma kaga suna tahajjud suna tarawihin su kuma su yi tahajjud din su su a gurin su suna ganin ba adadi matukar sallah ce ta ta nafila to ai tayi ko da raka'a nawa ne dan ka san akwai wannan sabanin don haka wanda suka fi yadda da cewa tun da annabi an ce sha uku ya yi wannan bilittifak sha uku ya yi to ma bara ba za mu wuce wannan ba don haka ba za mu wuce wannan adadin ba to in goman karshe ta zo saboda ana son a yi ta tsakiyar dare domin a samu wannan waktu sahar din to shi yasa sai su sai su daga ta ta kai wannan lokacin tunda wannan lokacin dama ana son mutum ya sake zage dantse sosai wajen yin ibada don sallar sallar goman karshe ta zo kan tashi ma iyalansa daga bacci akan a tashi a yi sallar to wannan dalilin yasa tunda har ar gida ma akan ce a tashi mata da yara a tashi a yi sallar to me zai hana ka in ka je ka dan yi bacci ka tashi ka dawo ka zo shi yasa ake daga lokacin ba wani abu ne amma duk sallah ɗaya ce kamar da ake cewa shafa'i da wuturi ka san wasu ɗauka shafa'i wani sallah ce daban wuturi wani sallah ce daban ce na yi shafa'i to amma ban samu yin wuturi ba duk duk sallar da zaka yi ta mara wutiri ce tunda kuma har za a samu biyu biyu biyu sannan a samu ɗaya a kai ta zama shafa'i da wutiri amma in dai har ƙarshe ta zama ɗaya ce ta rufe sallar ka yi raka a biyu ka ƙara da ɗaya ta zama uku ka yi biyu ka hudu ka ƙara ɗaya ta zama biyar ka yi shida ka ƙara ɗaya ta zama bakwai ko kai takwas ka ƙara ɗaya ta zama tara duk waɗannan sunan su wutiri tunda har an samu an zama ɗaya ba ta ɗan sunan shi wutiri san wutiri ɗaya ko uku ko biyar ko bakwai ko tara ko kuma sha ɗaya ko sha uku wannan shine wutiri to shi ya ce salatul wutiri don haka wani lokaci ma ake sabewa ba tare da an yi ma zaman tahiya ba wutirin a nufsar sauran lokaci yakan yi sabewa kawai ya yi biyu maimakon ya zauna sai ma ya miƙe saboda ka yi kawo ɗayar kenan sai ya yi sallama kaga duk sallah ɗaya ce gaba ɗaya to shi yasa ake kiranta wuturi to amma saboda dai koyarwa a littattafai sai a ce shafa'i wuturi ta dan bambanta dan ka samu wani abu na fahimta shi shikenan sai mutane kuma kwakwalo ta tafi suka fahimci kamar salloli ne daban-daban lasfika a masallatai kanana idan ya zamana babu bukata ta masallata ga lasfika to rashin sa ta shine daidai in har ya zama na waɗanda za su zo sallah ɗin duk suna jin muryar liman babu ba wani wanda yake nesa saboda cikowa ba zai ji muryar liman ba sai da speaker in dai har ana ji muryar liman a inda ake to ba buƙatar kuma a sa speaker amma in ba a ji buƙata ce ta sa to daidai take daga murya da aka sani ana yi shikenan sai a sa a yi haƙuri amma in ba haka ba to rashin sawa ɗin shine shine yafi dacewa sai na karshe wanda yake tambaya akan mutum ne bai iya larabci ba kuma gashi yana so ya addu'a a cikin tahiya ko a sujjada to yaya zai yi shine ya koyi larabcin babu wata babu wata hanya da za a ce an kai tunda baka iya ba an halatta maka kai Hausa ko kai Fulatanci ko kai wani yare wanda ba larabci ba ba wata hanyar da za a halatta maka wannan saboda haka akwai addu'o'i da suna nan da larabci hisnul muslim kai ma kana musulmi ya kamata a ce ka iya addu'o'i wanda za ka yi a ce kana musulmi kuma ne ma kake dai kai a haƙure maka da larabcin ba zai yiwu ba a'a ka je ka koyi larabci din ko ka koyi alal akalla addu'o'in da za ka yi suna nan a rubuce ka haddace a rubuta ma kai ta kai ta bita har ka haddace na bismillah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويجعلون لله ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدصه في التراب ألا ساء ما يحكمون الله تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون kuma سنة سنة wa ya'ya mata subhanahu Allah ya tsarkaka walahum ma yashtahun su kuma suna da abin da suke sha'awa wa idza bushira ahaduhum bil unsa idan aka yi wa ɗayansu su albishir da haihuwar kyamace zalla wajhuhu muswaddan sai fuskar sa tayi baki tayi murtuk wa huwa kadhib yana cike da bakin ciki yana cike da haushi ya tawara min alqawmi min su'i ma bushira bih yana koyewa mutane saboda munin abin da aka yi masa bishara da shi a yumsikuhu ala hunin yanzu shin ya rike shi bisa wulakanci am ya yadussuhu fi turam ko kuma ya binne shi a cikin ƙasa ala ku saurara sa'a ma yahkumun abinda suke yin hukunci da shi yayi muni kamar yadda muka ce Allah ta'ala yana faɗar wani ɓangare na miyagun aƙidu da musulunci ya zo ya samu larabawa a kai suna kansu sun kuma dade a kansu musulunci zo ya yaki wannan domin kubuto da mace da samo mata haƙƙinta wanda ta rasa a wannan lokaci larabawa da yawa daga cikinsu suna da aƙidar cewa mala'iku 'ya'yan Allah ne kuma mata suka ce mala'iku mata ne 'ya'yan Allah ne وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا فكسن ملائكو وأن السك باين إن الله سكن ما يدسوا ما تاني da haka suka ce gumakan da suke bautawa din ma duk mala'iku ne sunayen mala'iku ne saboda haka mata ne saboda haka sai suke jingina wa Allah ‘ya'ya mata Allah ce subhanahu tsarki ya tabbata gare shi ya tsarkaka bai halatta a jingina masa haihuwa ba lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba a haife shi ba sauraka ba za a jingina masa mahaifi ba ba za a kuma jingina masa ɗa ba sawa'un mace ce ko namiji subhanahu ya tsarkake zatinsa daga dukkan wata tawaya domin gajiyawa ce take sa a rikida gajiyayye wanda yake yana da bukata shi yake rikon ɗa shi yake bukatar ɗa saboda ya ɗebe masa kewa saboda in ya girma ya tallafa masa aikace-aikacensa lokacin da ba zai iya yin komai ba kuma ya yana da bukatar wannan amma ubangiji ta'ala ba shi da bukata sai dai abu ya yi bukata a wajensa saboda haka sai su suke ganin cewa Allah ta'ala ya riki yaya kuma ƴaƴansa mata ne Allah ce walahum ma yashtahun su kuma suna da abin da suke sha'awa wato su abin da suke sha'awa shine nasu sune ƴaƴa maza kaga wannan idan har ma da gaske ne to ai raban akwai zalunci a ciki su su jingina wa Allah abin da ba sa so su kuma su tafi su riƙe wanda suke so Allah ce alakum dhakar wa lahu unsa mm. tilka idan qismatun diza yanzu shi ku sai ku rike sai ku rike maza shi kuma ku jingina masa mata sai wannan rabo ya ya da zalunci da har gaskiya ne wannan abun ya zama zalunci afa asfakum rabbukum bil banina wattakhadha min al malaikati min al malaikati inasa mm. innakum lataquluna qawlan azima dan shi kenan ubangiji ko ya zabe ku sai ba ku ƴaƴa maza shi kuma sai ya riki mata mala'iku suka zan mata ƴaƴansa Allah ce innakum taquluna qawlan azima lalle kuna faɗar magana mai girma wacce kuke jingina da Allah sauraka wannan ƙarya da suke yi da ƙage da suke yi shine Allah ta'ala yake masu martani anan yake faɗar irin wannan aqida Allah ya ce ala innahum min ifkihim la yaquluna walad Allah wa innahum lakadibun astafa albanati ala albani ma lakum kayfa tahkumun Allah ce saboda ƙaryarsu da ƙagensu suna cewa Allah ma ya haihu Allah ce wa innahum lakadibun lalle su sun tabbata magaryata astafa albanat shi sai ya zabi mata wanda ku kuke ganin tawaya ce wa lahu bani akan maza malakum kaifa tahkumun cewa irin hukunci ne wanda kuke yi a gurin ubangiji duka halitta ne na ubangiji da kyamace da ɗa namiji duk halittar Allah kuma kowanne Allah ta'ala yana sakan bashi sakayya gwargwadon aikinsa wanda ya aikin kwarai yana mumini namiji ne ko mace Allah ta'ala ya alkawarin yi masa sakayya gwargwadon aikinsa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun ubangiji yace wanda ya aikin kwarai yana mumini namiji ne ko mace to lalle za mu yi maza mu raya shi da rayuwa mai daɗi a nan duniya sannan mu sa sakinta masa da mafi kyan sakayya ranar gobe kiyama da haka ubangiji a wajen matsayi bai bambance ɗa namiji da ɗa da ya mace ba dukkaninsu halitta sani kuma kowannensu ya dora masa takalifi an dora masa ibada yadda aka nemi namiji ya ibada ya bauta wa Allah don ya samu rabauta ranar gobe kiyama haka ita ma ya mace Allah ta'ala ya dora mata wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace an-nisa'u shaqaiqur rijal mata shaqiqan maza ne wato wajen ibada wajen hukunce hukunce shi yasa a ka'idar musulunci dukkan wata ibada da ba nassi ne ya zo ya rarrabe tsakanin mace da namiji ba kuskure ne wani ya zo ce ita mace kaza za ta yi shi ko namiji kaza zai yi sai in nassi ne aka samu ya bambance tsakaninsu to shi kenan sai a tafi akan wannan doron nassi nassi kuma yana zuwa ya bambance tsakanin namiji da mace inda za a yi mura'atin wato lura da ɗabi'ar ginin halittar kowane ɗaya daga cikin jinsi guda biyu kowane ɗaya Allah ya masa jinsi ya masa ɗabi'a ya masa halitta irin tashi wacce ba su yi daidai a halitta ba don kowanne akwai irin aikin da ubangiji ta'ala yake bukatar yi na raya kasa na raya duniya wanda wanda yana bukatar wannan wanda yana bukatar wannan tsakanin mace da namiji rayuwa ce ta takamul wato kowa yana bukatar kowa saboda haka babu inda musulunci ya rage matsayin mace sai ma ɗaukaka matsayinta da yayi bayan ya zo ya same ta cikin wani hali mawuyaci walahum ma yashtahun su abinda suke so su samu ƴaƴa maza saboda suna ganin ɗa namiji na farko ba zai jawo musu abin kunya ba sabanin ya mace duk abin da namiji yayi suna ganin ba abin kunya bane duk lalacewar da zai so a gurinsu su ba abin kunya bane amma lalacewar ya mace su wannan a gurinsu su abin kunya ne saboda haka su a yadda suke zato ya mace ce za ta ja musu abin kunya namiji ba zai jawo ba abin ba haka bane namiji yana jawo wa gidansu abin kunya in har da a ce abin da zai yi zai shafi danginsa ko yan uwansa to amma dai a bisa tunaninsu na jahiliya su suna ganin ɗa namiji ko ma me yayi isa ce ta sa ba wani abu amma ya mace a iya yin yaƙi a ci su da yaƙi ta zama baiwa ta zama sadakar wani ‘ya'yanta su zama bayi ko su zama sadaka saboda haka akwai abin kunya a nan ko kuma in ba ba a yaƙi ba to za a iya cin su da yaƙi abin nan eh, za a iya za ta iya ne abin nan auren da ita ga wanda ba kufi'i ba ga wanda tafi karfi ba ta cancance shi ba ko ta ga wani wanda ba sa'anta ba ta ce shi take so ila ya aure ta su suna ganin wannan abun kunya ne ba za ta ja musu wannan abun kunya ba ko kuma a lokacin da ake cikin yunwa to za ta zama kawai za ta zama nauyi akan mutane ita ba za ta iya zuwa ta nemo ba ba ta iya shiga farauta ba ba za ta iya noma ba ba za ta iya kai samame a yi fashi ba duk ba za ta iya wannan ba saboda ka sai dai ta zauna a ciyar da ita saboda za ta zama musu nauyi to waɗannan suna daga cikin abin da ya sa suka tsani ya mace suke son ɗa namiji shi da Allah ta'ala ce walahum ma yashtahu su suna da abin da suke so wato suke sha'awa su ne ƴaƴa maza ubangiji ya ci gaba da gaya mana irin yadda mutum yake ji a lokacin jahiliya in aka zo musu da albishir din cewa matarsa ta haifi ta haifi abin da ya mace wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib idan aka yi wa ɗayan su albishir matarsa ta haifi ya mace ka duba Allah ta'ala ya amfani da kalmar albishir dan ya nuna asalin haihuwa abin ayi wa mutum bishara ne da ita sawa'un ta ɗa namiji ne ko ya mace abu ne da zai faranta masa rai domin abin da ba zai iya yi wa kansa ba gashi Allah ya yi masa dugon mani ne zai zama tsoka zai zama jini zai zama kashi har ya zama mutum har a haifi mutum cikakki dan adam ba shi da wani hannu a nan ba zai iya yin komai a nan ba ubangiji ya tayar masa daga wannan ɗigon maniyi mutum cikakke wanda kuma yake jin nasabarsa zuwa gare shi abu shakka wannan ni'ima ce da ya kamata a yi wa mutum albishir da ita to amma maimakon a ce da mutum albishirinka ya yi farin ciki zalla wajhuhu muswaddan sai fuskarsa ta canza ta murtike ta yi murtuk gaba ɗaya hankalinsa ya tashi launin jikinsa ya canza saboda ɓacin rai an gaya masa cewa matarsa ta haihu amma ya mace ta haihu wa huwa yana cike da haushi yana jin haushin matarsa ya aka yi ta haifan masa ta haifan masa ya mace tare da cewa ita ma mai yin ruwanta a ciki ita din nan ba ita take juya halittar nan ba ta sa shi ya zama namiji ko ya zama mace abu ne a cikin ta ba ta da wani iko a kansa kamar yadda shi ma bai da iko a kansa to dan me zai ji haucinta in dai ba a aqida ta jahiliya ba saboda haka akwai waɗanda Allah ta'ala yake jarraba a lokacin jahiliya su rika haihuwar ƴaƴa mata to shikenan sai a tsane su a ta jin haushin su kusan ma mazan su kaurace musu su daina ma su a watsar da su a fita sha'anin su har ma wata daga cikin su mijinta da ya kaulace mata take wasu baitoci take cewa ma balu abi hamzata la yatina yadhallu fil bayt alladhi yalina غضبان ألا نلد البنين وإنما نأخذ ما يعطينا ونحن كزرع لزارعينا وإنما ننبت أن ننبت ما قد زرعوه فينا take cewa me ya samu abu hamza wato mijinta kenan la ya na ya daina zuwa inda muke to ya tattara ta ya watsar ya zallu fil bait alladhi yalina kullun ya tare a gidan kishiyarta can wani gida kusa da nata me yasa baya zuwa ghadbana alla nalid albalin yana fushi saboda mun ki haihuwar ƴaƴa maza tallahi ma zalika fi aidina wallahi wannan ba a hannun mu bai ba abu ne a hannunmu ba wa inna ma na akhudhu ma yu'tina ai abin da ya bamu shi muke karba to raka shi ya bamu ya mace karba to wa nahnu zar'in li zari'ina ai mu kamar gona ce da masu da manoman mai gona abin da ya shuka a gona na shi zai girba zai shuka wani abu ne kuma ya zo yana so ya girba wani ya ce gona ta hana shi abin da yake bukata to haka mu ma muke ce numbitu ma kan uhu fina abinda suka shuka mana shi muke muke fito musu da shi haka in laifi ne shi ya fara zargin kansa mana saboda ka shi yayi shukar da ta fito masa da wannan tsura to amma saboda aqida ta jahiliya sai ya zama na wannan abu ne da zai sa ya tsani ita matar tare da cewa inda da hankali dan me zai tsani ya mace kuma yanzu a gurin ya macen yake neman ɗan yanzu ya mace da yake so ta kawo masa dan amma kuma yana tsanar ya mace kaga akwai hauka akwai rashin hankali inda duk ba a haihuwar ya mace ina zai nemo namijin zai nemo shi ne gurin dan uwansa namiji sai ba shi ba to amma saboda tsabar jahiliya ya dalla wajhuhu muswaddan wa huwa kabir saboda kawai an ce matarsa ta haifi da namiji da mace saboda ya zauna a cike da da fushi da bacin rai ba nan ma sun tsaya ba ya tawara min alqaumi min su ibabu shirabi har boyewa yake gudu kada a gan shi saboda wai an masa mummunan bishara shi za a riƙa yi masa kallo na wani wulaƙantacci ko wani wanda zai jawo kansa abin kunya saboda haka sai ya je ya ɓoye a daina ganinsa a gurin ɓoyen nan ko kuma zai ta saƙe-saƙe yanzu ya zai ƙullo wa wannan matsala yana cikin tasku yana cikin bala'i ya zai kullo masa a yumsikuhu ala hune am yabsuhu fi turab ya rika sake sake irin wannan yanzu ya rike wannan abinda aka yi masa bishara da shi dinnan wato ya mace dinnan ala hunin a bisa wulakanci wato ya rike ta ya ta wulakanta ta ba zai mata sutura ba ba zai kula da ita ba in gado ne ma aka tashi raba ba za a bata ba ko kuma shi a wulakance da inda ya rika nuna shi ai yana da 'ya'ya mata to wai ya haƙura in ku haɓa zai haƙura ba to ba shi da hanya da zai yi illa iyaka ya binne ta am ya dusu fitura ko ya je ya rufe ta a cikin ƙasa ya binne ta da ranta yana tunanin hanyar da zai kashe ta yanka ta zai jeho ta zai daga tsololuwar dutse ta mutu a rijiya zai tura ta a yanka mai zai yi saboda haka a haka zai zauna yana ta tunanin yana sake-saken yadda zai yi Allah ce wannan abin da suke yin hukunci da shi yayi muni wani aƙida ce da ta samu karɓuwa a cikin ƙabilun larabawa suka tsani ya mace saboda dalilai da yawa wasu wanda muka ambata maganar talauci maganar ta jawo musu kunya maganar su lokacin su lokacin yaƙe-yaƙe ne kowace kabila tana alfahari ne da mazajenta mayaƙa gwaraza mata ba za su fita yaƙi ba sauraka bai kamata su tara mata ba ko saboda yunwa da ake yi da fari wasu lokuta mutum mai 'ya'ya mata yakan ji jiki amma in 'ya'ya maza ne kowa sai ya fita ya zama, ya je ya nema da kansa malaman tarihi suna faɗar wasu ruwayoyi da suke cewa daga nan ne aka fara binne 'ya'ya mata kamar cewa a lokacin sarkin hira annu'man ibn Muzir ya nemi mutanen banu tamim kabilar banu tamim da suke karkashin mulkinsa su ba da harajin da suka saba bayarwa sai suka ki bayarwa saboda haka sai ya shirya musu runduna yawancin rundunar kabilar bakar ibn wa'il su ne suke sojojin cikinta suka kai farmaki ga kabilar banu tamim suka kakkashe na kashewa suka kama matansu da 'ya'yansu a matsayin fursunonin yaƙi bayi to daga baya aka samu sulhu tsakanin shi sarki annoban da kuma ita wannan kabila ta banu tamim suka bashi abin da ya haƙura sai suka yi magana to a da da 'ya'yansu da matansu da aka kama to shi ne ya to abin da ya shafi matansu a bawa matan zaɓi wacce ta yadda za ta koma gidan ubanta ko gidan mijinta a bata ta koma wacce kuma ta zaɓi wanda ya ciyo ta a gurin yaki ta ce da shi za ta zauna kawai a kyale ta ka a mayar musu da ita saboda haka aka yi wannan matan suka suka saba wasu suka zauna tare da mayakan da suka ciyo su a gurin yaki wasu kuma suka koma gidajen iyayensu ko mazansu sai aka yi rashin sa'a yar shugaban kabilar banu tabib din qais ibn asim al-binkari yarsa sai take tana cikin waɗanda suka ce ba za su koma gidajen iyayensu ba wannan ta sa ya hasala ya zuciya ya ce shi kuwa duk wata ya mace da za a haifa a gidansa sai ya kashe ta sai ya binne ta sauraka a wannan lokacin ce ya binne adadi mai yawa na 'ya'ya mata akwai hadisi a cikin musnad bazar da ya ruwaito cewa shi wannan kai. ibn asim ya musulunta da karshe ya riski musulunci ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya rasulullah ga laifin da nayi a jahiliya na binne ƴaƴa mata takwas me zan yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka je ka yanta bayi kowace daya a a'tiq an kulli wahidatin min hunna raqaba je ka samu bayi ka saya ka yanta su akan kowace daya ya ce ya rasulullahi ana sahibu ibin ni mutum ne mai arzikin arzikin shi abin ah, arzikin raƙuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to madadin haka ka je kowace ɗaya ka yi kyauta da raƙuma ko raƙumi a mazadin kowace ɗaya. wannan zama ita ce ta shigarsa musulunci al-islam ya jubbu ma qablahu to amma dan dai a ƙara nuna girman abin annabi sallallahu alaihi wasallam to kai wannan dan ka ƙara samun nutsuwa musulunci yana shafe abin da aka yi kafin sa kamar yadda nu'aym ibn qalab ya samu abu dharr al-ghifari ya je gidan abu dharr al-ghifari hadisi yana cikin adabul mufrad na bukhari ya je gidan abu dharr al-ghifari sai bai same shi ba sai matarsa ta ce ai ya fita abin da ya fita nemo abinci to yana nan sai gashi ya dawo sai yake cewa abu zar kai ne mutumin da na fi kowa sha'awar in gamu da shi kai kuma ne mutumin da na tsani in gamu da shi nake tsiyar kin in gamu da shi Ya ce a nu'aym ya haka ka ce kana sha'awa ko baka so ka hada abu biyu masu kishiyartar juna ce e ina sha'awar in gamu da kai saboda a zahiriya na taba binne wata da irin wani mau'uda ne. to ina so in na ganka in tambaye ka hukunci na ina sha'awar in na ganka in tambaye ka kace eh za a yi zai yi in tuba kuma ina da mafita kuma ina tsoron in ganka in tambaye ka kace ba ni da tuba kuma ba ni da mafita waɗannan abubuwa biyu su suka sa wani lokaci in sha'awar ganin ka wani lokaci ba na sha'awar ganin ka Ya ce yaushe ne abin ya faru ya ce kafin musulunci ne ya ce to in dai kafin musulunci ne musulunci ya shafe abin da? aka yi gabanin sa afallahu amma abin da ya riga ya wuce ya wuce to haka a lokacin can haka suke wa mata da haka lokacin da za a da bace za ta haihu wani lokaci tana da cikin uban zai shiga jeji ya je ya haƙa rami ya haƙa rami wanda yake jiran idan ta haihu idan namiji ne shi kenan in bace ce a zo a jefa ta wani lokaci ma ita matar a gindin ramin za su zo tana naƙuda a gindin ramin idan ta haifi ɗa namiji shi kenan ta ɗauka ta koma gida idan mace ce ɗan take ta jefa cikin rami ta tura ƙasa wasu kuma sukan bar 'ya'yan har su girmama kai shekara shida sai ya ce wa uwar ta yi mata kwalliya za su fita ta yi mata kwalliya ta yi mata ado can a jeji ya je ya gina rami mai zurfi sai ya je ce ta leƙa wannan ramin da ta je tana leƙa sai hankalanta da ya kada sai bita da ƙasa sai ya rina sai ya juyo shi kenan ya gama abin da zai to daga baya aka samu wasu masu hankali abin suka ga cewa ya kamata su tashi su ga cewa wannan abu an rage akwai wani wanda ake kira sa'asa ibn najiya ya ya ya ya musulunta kakan farazzak ne wanda mawaki na lokacin daular umawiya da sani da al kakansa ne sa'asa ibn najiya sa'asa ibn najiya yana daga cikin waɗanda suka rika fansar irin waɗannan yara daga wajen iyayensu in ya ga ya mace an haife ta ubanta na yayin kurin kashe ta sai ya ce a kawo ta shi zai fanshe ta amma fa ba za a yadda ba za a bashi ita ba sai ya ba da raƙumi raƙuma ko taguwa guda biyu wacce take da ciki dan wata goma tare da kuma raƙumi wato taguwa lokacin da take da ciki ta kusa haihuwa dukiya ce mai tsada a gurin mai ita shi yasa Allah ta'ala da ya tashi faɗa mana firgicin ranar alkiyama cewa idal isharu utilat Hmm. al'ishar su ne raƙuma tagoyi waɗanda suke da wata ya kai abin da suke da ciki ya kai wata goma a lokacin babu abin da balarabe yake so irin waɗannan tagoyi ya fi damuwa da su ya fi kula da su to amma saboda firgici na tashin alƙiyama za ka ga waɗannan raƙuman an watsar da su a nemi ma mai su ina mai su ina mai su a rasa saboda kowa ya firgita to shi wannan mutum sa'sa ibn najiya sun ce dalilin da yasa ya rika fansar ƴaƴa mata wata rana raƙumansa guda biyu tagosa guda biyu sun gudu sun bace ba su bai san inda suke ba sai ya haura sa sai yake nema cikin dare sai ya rika hango wata wuta sai ya ga hasken wuta sai kuma ya ga ya mace sai ya ga hasken wuta sai ya mace sai ya nufi inda abin yake sai ya addu'a ya ce Allah in ka nuna min inda wannan hasken wuta yake ko menene a gurin na dau alkawarin ni zan taimaka wa abin ko menene zan taimaka masa yana zuwa sai ya samu wata kabila ce ta larabawa da shugaban eh, tawagar sun yi sun tsaya a wani a wani guri wata mata tana nakuda mata sun kewaye ta shi kuma ya koma tanti yana zaune sai yake tambaye su menene sai suke cewa ai wannan ce ta tsayar da mu kwana uku yanzu gashi tana na kura ita ba ta haihu ba ita kuma ga ga shi halin da muke ciki sauraka sai yake tambayar shi shugaban wannan kabila yake tambayar shi wannan sa'sa me ya fito da kai yanzu yace ai kaji raƙuma na ne goyi na ne guda biyu suka bace nabi yake bin kadin su sai yace ai suna nan cikin raƙuma suna nan sai ya ce to shi ke sai ya masa iso ya suka shigo suka zauna can sai ya ji ana cewa ta haihu ta haihu sai shi wannan mutum sai cewa to a duba idan namiji ne shi ke nan a kawo shi mu tafi idan mace ce to ka amma bari in ji sautinta sai shi sa sa ya ce me zafi haka arzikin da Allah ya masa za ka yi masa haka ni zan fanshe ta in ka yarda in bar maka ita ka je ka ci gaba da rene ta har Allah ya sa ranar da za ta rabu da kai ko ta mutu amma ni zan biya kuɗin ya ce nawa za ka bayar ya ce zan ba da taguwa ta ɗaya cikin taguwar nan guda biyu da suka bace ka ɗauka ya ce bai yadda ba ya yi kaɗan ya ce to na baka biyun ya ce a'a sai in za ka haɗa min da raƙumin da kake kai domin na gan shi ƙosashe ne mai kyau kai haka to zan bin maka ya ce to na haɗa maka amma da sharaɗi a bar shi ya kai ni gida sai ka turo wani sai ya karɓar maka ya ce ya yadda to tun daga lokacin ya ce to wannan ni'ima ce ubangiji ta'ala ya nuna mu na in fanshi wannan yarinya don haka daga yanzu na ɗau alkawarin duk inda na ji wata yarinya za a binne ta zan je in fanshi ta saboda haka an ce ya fanshi a wata ruwaya sun ce ya fanshi sama da ɗari wasu su ma ce ɗari uku wata ruwaya ma ce ɗari hudu shi yasa faransa wannan mawaƙi yake alfahari da kakansa hmm. ya ce wa jaddin lazi mana alwa'idati wa jaddin lazi mana alwa'idati wa ahiyal wa'ida falam yu'adi ya ce kakana shine wanda ya hana abin da 'ya'ya mata saboda haka ya hana binnewa kuma daga lokacin aka daina akwai amr bin nufai shi ma yana daga cikin waɗanda suka rika fansar ƴaƴa mata in ya ji za a binne ce zai fansa ce zan fanshe ta zan ɗauki nauyin rayuwarta har ta girma in ta girma kaga za ka karɓe kayanka na yadda je ka karɓi kayanka in kuma a'a kaga za ka ban min ita ban min ita to har musulunci ya zo amma a cikin wasu ƙabilu abin ya yi sauƙi da yawa amma wasu ƙabilun kuma bai sauƙi ba kamar ƙabilar rabi'a kamar ƙabilar kuza'a kinana suna irin wannan ba su daina ba to musulunci ya zo ya soke wannan aka ceto mata daga wannan kalbi sauraka wanda zai karanta tarihin musulunci zai ga cewa musulunci ba ƙaramin aiki ya ba wajen ɗaukaka lamarin mace da ba ta matsayi wanda an ce za a yi bayani dogon bayani ne wannan kaɗan ne daga cikin irin abin da musulunci ya a wannan lokaci ce tawara min alqawmi min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hunin am yadsuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun sannan Allah ce lil ladina la yu'minuna lil ladina la yu'minuna bil akhirati mathalu sawi walillahi al mathalul a'la وهو العزيز الحكيم Allah ya ce lillazina la yu'minuna bil akhirati mathalus sawi wadanda ba sa yin imani da lahira suna da mummunan misali walillahi almathalul a'la shi kuma ubangiji yana da misali mafi daukaka to yana da siffa mafi ɗaukaka wa huwa al hakim kuma shine al-azizu gagarabadau al-hakim mai hikima wato ubangiji ya koma da mu ga waɗannan mutane da yadda suke Allah ta'ala yake mayar musu da martani da cewa sun jingina wa Allah ɗaya mata tare da cewa su sun tsani ‘ya'ya mata amma sun ce su ‘ya'yan Allah ne har ma suke cewa tun da ‘ya'yan Allah ne kawai mu mayar masa da ‘ya'yansa daga cikin irin aƙidar da wasu suka kamar da ƙurtubi ya faɗa ya ce abin nan albanatu almala'ika banatullah fa nulhiqul banatu bil banat mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata saboda haka in mun haifi mata mu haɗa su da ‘yan uwansu mata mala'iku saboda haka sai su kashe ‘ya'ya mata wai su je can su haɗu da ‘yan uwansu mala'iku mata ‘ya'yan Allah shi ne Allah ya ce irin wannan mummunan misali su suke da irin wannan mummunan misali su suke da nakasa ba Allah ba da nakasa duk sifa ta Ubangiji sifa ce ta kamala su suke da tawaya su suke da bukata su ne suke buƙatar wani wanda zai zo nan gaba ya taimake shi ubangiji baya buƙatar komai saboda haka yace lillazina la yu'minu bil akhirati aka jingina su ga rashin imani da lahira domin asalin abubuwan da yake jawo musu kafirci din shine rashin yarda da ranar lahira dan da sun yarda akwai ranar hisabi ranar da ubangiji zai tare sai musu hisabi duk wani abu ba zai faru ba ce to waɗannan da ba sa imani da ranar lahira suke da mummunan mummunan sifa mummunan misali mummunan hali hali na nakasa na tawaya wanda har za su buƙaci da amma walillahi almasalul a'la Allah shi yana da misali ne wanda yake madaukaki wato sifar ubangiji sifa ce ta kamala dukkan wani abin da yake kamala ce to Allah ta'ala shi yafi cancanta da ita duk abin da yake nakasa ne to Allah ta'ala shi yafi cancantar a kore masa wannan abu wannan ita ce aqidar da sa'alu suna suka gina tabbatarwa da Allah sifofinsa na kamala gaba daya domin dukkan wata sifa da ahlus sunna suka tabbatarwa ubangiji kamar yanda ya tabbatarwa kansa zaka ga cewa dan adam ya yarda cewa kamala ce ba na kasa bace to tunda ba na kasa bace ubangiji shi ya fi cancanta da wannan kamala ta, ta fuskar da ta fi cika ta zama kamala saboda sama da fuskar da kai dan adam kake da ita idan kana ganin ji da gani kamala ne to Allah ma sami'un basir ne kuma sam'uhu wa basaruhu yafi naka kai kana jin kamar da Allah ke tafaja Allah sami'an basira Allah ya sa dan adam mai ji ne mai gani to ganin Allah ma sami'an ne basira laysa mislihi shay wa huwa samiul basir shi ya fi cancanta da sifanta shi da ji da gani idan kana jin magana kamala ce wanda baya magana ya samu tawaya to ubangiji shi yafi cancanta da wannan sifa kuma a tattare da shi sifar tafi zama kamala don haka ubangiji yana magana wa kallama Allah Musa taklima to duk wata sifa da zaka dauka ka gani a tattare da kai kamala ce to ubangiji ya fi cancanta da wannan kamala kuma a tare da shi sifar ta fi zama sifa ta kamala shi yasa Allah ce walillahi almasalul a'la hmm. almasalul a'la ay alkamalul mutlaq kamala cikakkiya min kulli wajhin ta kowace fuska wa huwa al-aziz ubangiji shine wanda yake dau sannan al-hakim shine mai hikima dau ne ba wanda zai iya yin masa ba wanda zai iya karya shi ba wanda zai iya cewa zai zai rukuma da shi Allah ya fi karfin kowa sannan al-hakim ne cikin ayyukansa duka babu wani abu da Allah ta'ala yake yi ba tare da ya nuna gwaninta ba ba kuma tare da ya tattari hikima ba Allah ta'ala ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan ba ta dan safaratiri yayi ma masha Allah Allah ya saka wa malam alheri cibiyar addinin musulunci da darul islam wani ke shago mai nan ba Aisha shida Low Shopping Complex daura garin da ba wannan kasuwar wunti Bauchi Bauchi sir Nigeria ita ce jira muku wannan mp3 ga namban wayar mu ga masu bukatar neman mu akan namban waya kamar haka sifili takwas sifili shida sifili uku sifili bakwai biyar ga namban a cikin harshen turanci 080 60 30 2275 wassalamu alaikum warahmatullahi